Ishaya Sura takwas Assuriya kayan aikin Ubangiji Ubangiji ya ce mini, Ka ɗauki naɗaɗɗen littafi mai girma, ka yi rubutu a kai da alƙalami kurum, mahar Helal Ashbaz, zan kuma kira Uriya firist da Zakariya ɗan Yaberekiya su zama mini amintattun shaidu. Sa'an nan na tafi na yi jima'i da annabiya, ta kuwa yi ciki ta haifi ɗa. Ubangiji kuma ya ce mini, Raɗa masa suna Maharshalal Ashbaz, kafin yaron ya san yadda zai ce, Babana’ ko mamana, sarkin Assuriya zai kwashe arzikin Damaskus da ganimar Samariya, Ubangiji ya sāke yi mini magana ya ce, Domin wannan jama'a ta ƙi natsattsen ruwan rafin Shilowa, suka yi ta farin ciki a kan Rezin ɗan Remaliya. saboda haka Ubangiji yana shirin ya kawo musu rigyawar ruwan kogi, wato, sarkin Assuriya da dukan sojojinsa, zai cika dukan gaɓoɓinsa ya kuma malala har zuwa bakin kogi, ya yi ta malala har zuwa cikin Yahuda, ya shafe ta, yana ratsa ta ciki har ya kai kafaɗa. fukansa da ya buɗe za su rufe faɗin ƙasarka. Ya Immanuwel Ku yi kururuwar yaƙi, ku ƙasashe, ku kuma ji tsoro; ku saurara, dukanku manisantan ƙasashe, ku shirya don yaƙi ku kuma ji tsoro; ku ƙirƙiro dabarunku, amma ba za su yi nasara ba, ku ƙulla shirye shiryenku, amma ba za ku yi amfani da su ba, gama Allah yana tare da mu. Jin tsoron Allah. Ubangiji ya yi mini magana da hannunsa mai ƙarfi a kaina, yana yi mini gargaɗi kada in bi hanyar waɗannan mutane ya ce, Kada ka kira wani abu makirci game da kome da waɗannan mutane suke kira makirci, kada ka ji tsoron abin da suke tsoro, kada kuma ka firgita game da shi, Ubangiji Maɗaukaki shi ne za ka ɗauka a matsayin mai tsarki, shi ne wanda za ka ji tsoro. shi ne za ka yi rawar jiki a gabansa, zai kuwa kasance a wuri mai tsarki, amma ga dukan gidajen Isra'ila zai zama dutse da zai sa mutane su yi tuntuɓe, dutse kuma da zai sa su faɗi. ga dukan mutanen Urushalima kuma zai zama tarko da raga, yawancinsu za su yi tuntuɓe, za su faɗi, za a kuwa ragargaza su, za a sa musu tarko a kuma kama su. Ɗaura shaidan nan ta gargaɗi ka kuma yimƙe umarnin Allah a cikin almajiraina; zan saurari Ubangiji, wanda ya ɓoye fuskarsa daga gidan Yaƙub, zan dogara gare shi, Gani da yaran da Ubangiji ya ba ni, mu alama ne da shaidu a cikin Isra'ila, daga Ubangiji Maɗaukaki, wanda yake zama a Dutsen Sihiyuna, sa'ad da mutane suka ce muku. Ku nemi shawarar ’yan bori da masu sihiri, waɗanda suke shaƙe murya har ba a jin abin da suke faɗi; bai kamata mutane su nemi shawara daga Allahnsu ba, me zai sa ku nemi shawara daga matattu a madadin masu rai? Nemi umarnin Allah da kuma shaidar jan kunne; duk wanda bai yi magana bisa ga wannan kalma ba, ba su da amfani, cikin nutsuwa da yunwa. za su yi ta kai komo ko'ina a ƙasar; sa'ad da suka ji yunwa, za su yi fushi su tā da idanu sama su zagi sarkinsu da Allahnsu, sa'an nan za su zura wa kansu idanu, abin da za su gani kawai shi ne matsuwa da duhu da kuma abin banrazana, za a kuma jefa su cikin baƙin duhu.